من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لذلك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 28 ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da talatin ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifati al'ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na goma sha shida wanda mana karkashin ka'ida ta shida a cikin ka'idojin asma'ullahi ta'ala wanda malayan ambato mana guda tamanin da ɗaya daga cikin ƙur'ani wanda shine asma'ullahi ta'ala غير محصورة adadin معين sunayen Allah ba iyakance su ba da adadi ne bi ma'ana Allah kaɗai ya san adadinsu amma a ciki akwai guda 99 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa cewa duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya yi aiki da su za su zama eh, sanadiyar tsirarsa zai shiga aljanna to a ciki mun ji kusan guda 81 da malam ya kawo mana daga cikin ƙur'ani yau za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga hadisi ga sunaye guda goma sha takwas malam ya kawo mana na farko malam yake cewa Aljamil wato na farko Aljamil mai cikakken kyau mai cikakken kyau da dukkan siffa ta kyau ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala anan wannan hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito sa daga abdullahi dan abbas asalin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min alkibar aljanna tun mutumin da akwai daidai da ƙwayan zarra na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba sai abin sabai ya musu girma suka ce wani ce ya rasulallah الرجل يحب أن يرى ثيابه جميلة ونعاله جميلة أذلك من الكبار يا مائكين Allah. mutum yana so ya sa riga mai kyau takalmi mai kyau shi ma girman kai ne sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal kajin da aka samu kalman kenan ya ce Allah mai cikakken kyawu ne yana son ado kaji dalilin da yasa aka samu kalman aljabir sai ce alkibahu bakrul haq wa ghamtin nas yace girman kai shine kin gaskiya da rena mutane ka ki gaskiya kuma ka rena mai fakki. waye kai da zaka isa ka gaya mun kaza to shine girman kai kaga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi kenan wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa sai yanzu mutum sai ya duba kenan ado yana daga cikin abin da Allah yake so ko ado yana daga cikin abinda da Allah yake so shi yasa tufafin 'yan aljanna ba wato green kori. kore tufafin da 'yan aljanna ke sawa kaga ashe kenan akwai maganan ado saboda haka idan mutum ya ci kwalliya ya yi ado to ana so mutum ya zama da cewa yana da kwalliya amma kada ya sa tufafin da zai sa masa girman kai ka san akwai tufafin da kana sa ki za ka fara jin kai wani abu ne to kada ka sa tufafin da zai sa maka girman kai to idan ka yi wannan to za ka iya fadawa cikin wannan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda akwai girman kai a zuciyarsa daidai da ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba to kaga sai mutum yayi kokari ya dauki kansa shi ba kowa ba hadisin Imam Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu mutumin da zai kankan da kansa domin Allah ya ɗauki kansa shi ba kowa ba sai Allah ya ɗaukaka shi mafhumul mukhalafa duk mutumin da ya ɗauki kansa shi wani abu ne sai Allah ya kaskanta shi idan dukiya ne mutum ya yi tutiya da dukiyar sai kaga Allah ya kaskanta shi ba wanda ke kallon shi da mutunci idan shugabanci ne ya samu yana tutiya da wannan shugabancin ko jagorancin sai ka ga Allah ya kaskanta shi ba a ganin shi da kima haka kuma idan ilimi ne Allah ya bashi yana tutiya da wannan ilimin yana girman kai sai ka ga Allah ya kaskanta shi ba a kallonsa da kima duk da ilimin to duk mutumin da ya ɗauki kansa shi ba kowa ba sai ka ga Allah ya ɗaukaka shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu shine aljawad aljawad kalman jawad mai yawan kyauta akwai hadisai da suka zo akan jawad duk da malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi akan ingancin hadisan a wannan gaba na farko akwai ruwayan imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na hudu hadisi namba ta dubu biyu da da da hudu casa'in biyar. haka imamu ibnu maja a cikin sunan ɗansa mujalladi na biyu hadisi namba ta dubu da biyu haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na ɗari ɗaya da hamsin haka ya zo a 177 da haka imamu tabarani a cikin littafinsa addu'a mujalladi na biyu hadisi namba ta goma sha biyar haka imamul baihaqi a cikin asma'u wa sifat nasa mujalladi na farko hadisi namba ta ɗari ɗaya da goma sha biyu haka ya zo a hadisi namba ta ɗari biyu da arba'in da shida dukkansu daga hanyar shahar bin haushab daga abdurrahman bin ghanam daga abu zarrin al-gifar jundul bin junada radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce a cikin hadisi ne hadithul qudusi ne cewa Allah madaukaki ya ce zalika bi anni jawadun majidun hakan ya tabbata ne ni ubangiji Allah ke magana cewa Allah jawadun mai yawan kyauta ne majidun abin girmamawa ne to da yawa daga cikin malamai sun yi magana akan shahar bin haushab malaman hadisi wa'anda wa'ansu su da'afa shi wa'ansu sun inganta shi amma hadisin suka ce bi iddati turqihi hadisin yana irtiqai yana zama hadisi hasan Abu Nu'am ya fitar da shi a cikin Hilatul Awliya mujallaji na biyar shafi na 129 haka Ibnu Abi Shayba a cikin musannaf ɗinsa mujallaji na biyar hadisi namba ta dubu ashirin da shida da ɗari shida da takwas lafazinsa ya zo ne akan inna allaha jawadun yuhibbul jud lallai allah mai kyauta ne yana son kyauta bi ma'ana yana son masu kyauta wannan shi ne ruwayar da wato Ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa dukkansu idan aka tattara wato iddati turuq da kuma wanda Imam Darul Qutni ya fitar da shi a cikin garaibu Malik da maganganu da malamai suka yi cewa hadisin yartaqi ila hasan wa suka ce yartaqi ila as-sahih li ghairihi idan kana mawqufan hadisi ne wanda ya tabbata cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan kyauta ne kuma mai kyauta ne cikakkiyar kyauta ga bayansa saboda haka shi ne ke badawa kuma shi ke hanawa amma kuma Allah yana son mutum mai kyauta idan mutum ya siffantu da wannan sifa abu ne wanda zai sa Allah ya so shi a wancan ruwayar da imamu ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa shi ruwayarsa ta zo ne daga fal'a, dan ubaidillahi bin karis wanda ya zo da shi marfu'an cewa inna allaha jawadun yuhibbul jud lallai allah mai kyauta ne kuma yana son masu kyauta ko yana son kyauta to kaga wannan a yana nuna maka suna ta ubangiji wanda yake da alaka da kyauta to duk abin da kake so wanda ke da alaka da kyauta sai ka kira wannan sunan sai ka gaya wa ubangiji shine sirrin da ke karkashin sa na uku daga ciki shine alhakamu mai hukunci Allah shine mai cikakken hukunci wanda babu wanda ke yin hukunci sama da ubangiji to cikakkiyar hukunci Allah subhanahu wataala shine mai wannan wannan asalin hadisi imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin mujallabi na biyar hadisi namba ta dubu tara da hamsin da biyar haka imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan Kobara tasa mujallabi na takwas hadisi namba ta dubu haka kuma imam abu abdurrahman shek mukbil alwadi'i a cikin littafinsa as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihaini ya fitar da wannan hadisi asalin hadisin hadisi ne daga abu shuraih abu shuraih shine wannan alƙalin da ake kira shuraihul qadi to babansa wanda shine hani bin yazid ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah ya tambaye shi masmuk me sunanka sai ce ana abul hakam sunana baban hukunci sai manzan Allah ce mai Allahu huwal hakam Allah shine mai hukunci me yasa ka sa wa kanka suna abul hakam sai ce ya ma'aikin Allah a ƙauyenmu duk ƙabila da suka samu matsala wuri na ake zuwa in sasanta su kuma idan na sasanta su duk abin da na yanke kowane ɓangare suna yarda da hukunci na shi sa dalilin da ya sa na kira kaina baban hukunci kenan sai manzo Allah ya ce masa a'a Allah shine mai hukunci shin kana da 'ya'ya sai ce na'am su biyar sai ambace su a ciki akwai Musa akwai Wani akwai Shurai sai manzo Allah ce man akbaruhum waye babba a cikin su sai ce kun sai ce Shurai shine babban dana sai manzo Allah ce anta aba Shurai kai baban Shurai kaga anan sai tabbatar mai Allah shine ne mai hukunci ba dan adam ba ko abun nufi anan nan cikakken hukuncin da babu kuskure babu keta babu zalunci babu ketare iyaka Allah shine mai yinsa ko baya kore hukuncin da dan adam yake yi tsakaninsa da juna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi hukunci tsakanin sahabbansa har yakan ce innakum la taqtasimuna ilayya wa alla ba'dukum alhanu min ba'd yace kuna husuma ku kawo karan juna zuwa gare ni ɗayan ku ya fi ɗaya iya magana ni kuma ina hukunci ne da abin da nake ji daga bayanan kowanne daga cikin ku duk wanda saboda iya maganarsa na ce shi ne mai gaskiya alhali kuwa ba shi bane mai gaskiya saboda na ji ya iya magana ya fara bayaninsa na ji kamar shi ne mai gaskiya na ce shi ne mai gaskiya to na yanki wani yanki ne na wutar jahannama na basa da ha auliya ko dai ya karba ko dai ya basa ko kuma ya karba bi ma'ana in nace kai ne mai gaskiya kuma ba kai bane mai gaskiya saboda iya zaƙin bayaninta na ce kai ne mai gaskiya kuma ba kai bane mai gaskiya to wani yanki na wutan jahannama na baka in ka ga dama ka karba in ka ga dama ka faɗi gaskiya kaga hadisi ya inganta a bukhari da muslim wata rana sayyidina abubakar da umar sun samu rashin jituwa sai sayyidina abubakar ya bata wa sayyidina umar rai sai ya ba shi hakuri sayyidina umar ya riga ya hasala ya ce ba zai haƙura ba shikenan sai sai na bakar ya wuce sai ya shigo masallaci sai ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru tsakani na da Umar kuma na bashi hakuri ya ki hakura sai manzon Allah ya fusata yace ala tatrukuni ma sadiqi wai ba za ku kyale ni da abokina bane kullukum qultum kadhab yace dukkan ku nan sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai taba karyata ni ba wai me yasa ba za ku kyale min abokina bane manzo Allah ya hausa da fada kai ka ce su suka yi laifin falamma sakata an umar al lokacin da fushin ya sauka ga sayyidina umar sai fi gidan sayyidina abubakar dan ya gaya mai dazu fushi ne ya hana shi cewa ya haƙura amma yanzu ya sauka ya ce mai ya haƙura da ya je gidan sai na bakar sai aka ce mai aisha na bakar bai dawo gida bai na masallaci sai doso hanyar masallaci wani sahabi ko ya fita daga masallaci sai haɗu da sayyidina umar ya ce ina za ka sai ce masallaci ya ce ta ta in ka je masallaci za ka sha faɗa ka ga irin faɗan da manzo Allah ya cikin masallaci kuwa shikenan sayyidina umar sai ya duso yana shiga masallaci manzala sai katse karatun da yake yi sai maimaita irin fadan da yawa ya ce ba za ku kyale min aboki na bane dukkan ku nan sai da kuka karyata ni shine tun da yake bai taba karyata ni ba wai ne ya sa ba za ku kyale min aboki na ne? ya hausa yadda na Umar da fada sai na Bakar ya fada a gurfane ya rike cinyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma aiki Allah shine mai gaskiya ni ne ne kuskure sannan manzan Allah ya sauka kaga me yake so ya nuna maka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi ne da fushin sayyidina wa Abubakar sahabbai har tsoron taba sayyidina Abubakar ciki saboda ana taba sayyidina Abubakar manzon Allah zai fushi muhallin shahid a ciki shine hadithin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da suna al-hakam mai cikakken hukunci ina fata mun gane wannan hadisi kamar yadda ya gabata ingantacce ne na hudu shine alhayiyu mai cikakkiyar kunya Shi ne alhayiyu Allah mai cikakkiyar kunya ne wannan hadisi ne ingantacce wanda imamu abu dawud ya fitar a cikin sunan ɗansa a mujallabi na biyu hadisi namba ta 1488 haka imamu Baihaki haƙi ya fitar da wannan hadisin a cikin asma'u wa sifat nasa mujalladin farko hadisi namba ta biyar. haka imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin jami'insa mujalladi na biyar hadisi namba ta kida. haka imamu ibnu majah a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu hadisi namba ta dubu uku da ɗari takwas da sittin da biyar haka imamu ahmad a cikin musanadinsa mujallabi na biyar shafi na ɗari hudu da talatin da takwas haka imamu ibn hibban a cikin al-ihsan nasa mujallabi na uku hadisi na 203 haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 497 dukkansu sun rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce asalin hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Salmanu alfarisi ne ya ce inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayiyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an huma sifran yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbakum tabaraka wa ta'ala lalle ubangijinku wanda ya ɗaukaka ya albarkatu hayiyun mai cikakken kunya ne karimun ne karamci yastahyi min abdihi yana jin kunyan bawansa idza rafa'a yadayhi ilayhi duk lokacin da bawa ya daga hannunsa zuwa gare sa an ma sifran ya gama addu'a ya sauke hannunsa ba tare da ya biya masa bukata ba bi ma'ana Allah yana jin kunyan mutumin da ya daga hannayensa guda biyu yayi addu'a ya sauke hannun bai biya masa bukata ba kaga a wannan ruwayar bai ce ya shafa ba saboda ruwayar da ta zo akan shafa dukkan su ah, ba su inganta ba ruwayoyi ne wanda suke zaifai amma idan ya gama addu'a ya sauke hannunsa haka shine manzo Allah ce har ya gama addu'a ya sauke hannunsa Allah bai biya masa bukata ba to wannan ruwayar Imam Abu Dawud ya fitar da ita kuma ruwaya ce ingantacciya imam al-baghawi ya fitar da ita a cikin sharhu sunna mujalladi na biyar hadisi namba ta da da da tamanin biyar. haka khatib al-baghdadi a cikin tarikh al-baghdad mujalladi na takwas shafi na 317 dukkansu da isnadi ingantacce kamar yadda imamu bai haƙi ya fitar da shi kaga anan ya tabbatar da cewa Allah ne cikakken kunya ne kaga ya kira Allah da sunar ne Alhayyu mai kunya mai cikakkiyar kunya to wannan duk abin da ke da alaka da kunya idan mutum yana bukatarsa a wajen ubangiji sai ya roƙa da wannan suna don Allah ya biya masa bukata akan wannan na biyar daga ciki wanda malam ya kawo shine ar-rabb kalman ar-rabb manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ubangijinsa da suna ar-rabb kuwa a fassarar da ake yi a Hausa shine ubangiji ina fata an gane fassaran kalman arrab shine ubangiji fal ya'budu rabba hadha bai ko ubangijin wannan ɗakin ka'aba kenan ko to kalman arab ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare da mahaifinsa yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabb azza wa jal yace a cikin ruku'i ku girmama ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikinsa shine ne subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kace subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh kaga anan kalmar rabb ya fito ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangiji da kalman Arrab ubangiji to saboda haka za a kira ubangiji da wannan suna saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da wannan suna na shida shine ar-rafiq ar makusanci kalmar rifaq wato kamar abokin da zai zai yi cuɗanya da kai ya raka ka waje ko ya makamancin haka to shine ake kira ar makusanci wannan kuma ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisin na na aishatu radiyallahu ta'ala anha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gargara ta mutuwa dan tana ba da labari دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما علينا ونبي صلى الله عليه وسلم بين حقنتي وذاقنتي عبد الرحمن دان سيدنا أبو بكر يا شغو وجينا manzan Allah yana tsakanin kirjina da haɓata wa fi yadihi siwakun alhali a hannun abdurrahman bin abi bakr siddiq akwai aswaki fa abaddahu annabi sallallahu alaihi wasallam an-nazara sai manzo Allah ya kura mai ido haka yana ta kallon sa fa alimtu annahu yuhibbu siwa na na ta ce na san cewa manzo Allah yana son aswaki fa qultu sai na ce masa in maka aswakin ne fa ashara bi ra'sihi an-na'am sai ya ce eh saboda jin jikin da manzo Allah ke ya kasa iya magana sai daga kai yace mata eh yana so sai ta ce sai ta karba ya ta miƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin jin jiki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji ya kasa iya tauna asuwaki ta ce fa akhastuhu fa sai na karɓa a hannun manzan Allah sai na dandake bakin asuwakin yayi laushi ta yadda zai iya dannawa yayi asuwaki sai ta ce fastan da bihi istinanan ma ra'aituhu istanna istinanan ahsan min. ta ce sai manzan Allah ya yi aswaki ban taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwata ya yi aswaki ne kyau irin wannan aswakin ba fama baka illa an qal bai daɗe ba kawai sai na ji yana cewa fil rafiqil a'la fil rafiqil a'la fil na zabi makusanci malaukaki. na zabi makusanci madaukaki nana shi ta ce fa'alimtu annahu yukhayyar bainar duniya wa bainar ma inda Allah a nan ne na gane ana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi tsakanin duniya da lahira fahtara Allah ta'ala a nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ubangijinsa to shi ne hannunsa ya faɗo a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faransa. muhalli shada ciki shine nana aishatu ta tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangiji fin rafiqil a'la sannan akwai wata ruwaya ta Imam Muslim yake cewa inna Allah rafiqun yuhibbu rifq lallai Allah mai sauki ne mai tausasawa ne makusanci mai tausasawa kuma yana son tausasawa saboda haka arrifku a nan ya ɗauki ma'anan mai tausasa sai yi ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukaki yuhibbun rifk yana son tausasawa kenan duk wani abin da mutum zai yi Allah yana so ka tausasa abin nan idan ka tausasa shi to saƙo zai isa ga mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dakhala ar-rifqu fi shay'in illa zala wa ma dakhala shiddatu fi shay'in illa shana tausasawa bai taba shiga cikin wani abu ba face sai ya gusar da abin nan dummunin sa haka tsanantawa bai taba shiga cikin wani abu ba duk kyausa sai ya muna tashi. yanzu misali duk mutumin da a wajen isar da sako yana tausasawa za ka ga an fahimci saƙonsa fiye da wanda yake tsanantawa haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci hadisin bukhari da muslim wani dan kauye ya shigo sai ya fara tsuna fitsari a gefe kaga me ya kamata masa <laughs> ya ji duka haka ne ko saboda masallaci ne sabai suka yi ta za su mai duka masallaci a a kyale ya idan da fitsarinsa sai manzo Allah ce a zo da guga ɗaya na ruwa inda ya fitsarin da sai aka zuba wannan ruwan a cikin wannan fitsarin sai manzo Allah ya kira shi ya ce zo nan ya ce kai masallaci wurin girmama Allah ne wajen girmama ubangiji ne wajen yin karatu ne wajen kaza ne wajen kaza saboda haka baya halatta a zubar da kazanta a ciki sai ce to haka ne mazala ce e, sai ce Allahumma arhamni ma'a Muhammadin ya Allah ka ji kaina da ni da Annabi Muhammad wala tarham a ahad bayan ni da manzo Allah ka ka ƙara tausayawa wani ka me yake nufi anan wa'ancan da suka so su mai duka kada Allah ya tausaya musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi sai ya ce mai ai rahamar ubangiji na da yalwata kada ka sata Ka ga me muhallin shayi a ciki tausasa wanda manzon Allah ya masa ya sa ya gane ko bai gane ba Ka ga ya gane sa'annan ga mu'awiyatu bin hakam as-sulami radiyallahu anhu hadisin bukhari da muslim da idan ana sallah halal ne ayi magana Allah ana sallah liman na sallah ka juyo da maka ce ah, wani ina za mu hadan aida da sallah sai ce mu hada bakin shagon alhaji sunusi ya halatta da ana magana sai Allah ya saukar da aya na hana magana a cikin sallah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin to tunda ayan nan ta sauka sai aka daina magana a sallah shi kuma wannan sahaban muawiya bin hakim sulami bai san haka ba yana shigowa sai wani atishawa sai ce mai yarhamukallah a sai mutane suka kura mai ido suna kallon sa irin wannan bai san me ke yi ba kuwa sai ce malakum tanzuruna ila me yasa kuke kallo na kuma a cikin sallan fa sai yace fa bada'u yadribuna bi afkhadihim sai suka fara buga cinyan su alamar ne yayi shiru yace sai na yi shiru yana ba da labari yace bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyata da mahaifina su zama fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma ra'aytu mu'alliman qablahu mithlahu qat wala ba'dahu mithla yace tun da nake ban taba ganin malami irin manzon Allah kafin ci a duniya ba bayan rasuwarsa kuma ban taba ganin malami irinsa ba yace lam yu'annif alai manzon Allah bai kausa samun ba da aka idar da sallah sai yace ya hadha inna hadhihi as-salah la tasihhu fiha min kalam al sai ce ya kai wannan baka san cewa wannan sallar baya inganta ayi magana ba kaga ya mai bayani an gane ko ba gane ba kaga ya gane har yana yaban wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya masa gyara to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi anan ya ce anan inna rafiqun yuhibbu rifqa saboda haka ma'anar rafiq nan ta dauki ma'anar tausasawa ne ba kusanci ba ina fata an gane kenan lallai Allah mai tausasawa ne kuma yana son mai tausasawa akan komai kaga akwai hikima a wajen isar da sako idan akwai ne tausasawa wanda ma bai fahimci sakon ba zai ƙara fahimtarsa shi sa bayan tausasawa akwai hikima a cikinsa wani ustazi ne ya karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman salla munfaridan khalf as-saf babu salla ga duk wanda ya salla shi kadai bayan sahu yake bin sahu kagan ana sallah zaka ga wancan ya tsaya angul 360 wancan angul 90 wancan angul 3 ba waye waye zaka ga mutane wancan ya tsaya saboda ne wai idan kafin ya zo zai iya rasa wannan raka'a to ya karanta ya karanta wannan hadisin a wajen malaminsa ya fahimci fiqhun da hadisin yake karantarwa yana zuwa da ya tashi ka san wani na can wani na can wani na can wani na can sai ce daga nan zuwa can ba su da sallah sai wani ya daga kai ce in ji ubanwa kaga usulubin da ya amfani da shi kaga ba usulubi bane na tausasawa ina fata mun gane amma da ya ce jama'a mutane fa suka yi kuskure a wajen sallah garin neman ladan sallah za ka iya rasa sallah ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga duk mutumin da yayi sallah ba a cikin sahu ba kaga sako ya isa ko wanda yake ya san yayi ne yayi kuskure ko to amma sai yayi hukunci ya ce daga nan zuwa can ba su da sallah kaga wannan inda akwai tausasawa da ba haka ya kamata yi maganar ba ko sai yi magana akan yadda manzo Allah ya gaya wa Abubakar ta tsakafi ya ce Allah ya kara maka kwaɗayin son samun lada amma kaka kara maimaita irin wannan aikin irin haka yi amma shi ya taso ya shiga cikin sahu sai manzo Allah ya ce mai Allah ya kara maka kwaɗayin san samun lada amma kada ka kara yin irin wannan aikin to Allah yana son tausasawa saboda shi mai tausasawa ne ga bayansa wannan hadisi imam muslim ne rawaito sa na bakwai shine as abin wato yin tasbihi abin tasbihi ubangiji shine wanda ake tsarkake shi ake tasbihi gare sa shine as-subuh wannan shi ma hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa daga nana aisha Allah ya kara yadda a gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu fi ruku'ihi wa sujudihi manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yana fadin wannan addu'an a cikin sujadansa kuma yana faɗin sa a cikin ruku'insa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun abun yabo quddusun abun tsarkakewa rabbul mala'ikati ubangijin mala'iku warro ruh da kuma ruhi mai tsarki shine wa mala'ika jibrilu kaga zikrul khas ba'da al'am an ambaci keɓantacce bayan am idan an ce rabul mala'ikati a duk wani mala'ika ya shiga har mala'ika wa mala'ika jibrilu amma sai aka ce ne warro. ruh kaga dan a nuna maka girma da matsayin mala'ika jibril sai aka kebance shi a cikin mala'ikun ma special ne shi saboda shi zafaffe ne Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min nas Allah yana zaba daga cikin mala'iku ya maida shi jakada haka a cikin mutane Allah na zaban mutum ya maida shi jakada shine annabawa to a cikin mala'iku ya zabuwa mala'ika jibril kaga anan ya kira sa da wannan suna sai as-sayyid mai wato as-sayyid shine cikakken shugaba as-sayyid da alifun wallam ba sayyidun ba ina fata an gane shugaba daban wannan kuma cikakken shugabanci waye ke da Allah subhanahu wataala shine as-sayyid wannan Hadithi ya tabbata a cikin sunan abi dawud mujallabi na biyar hadisi namba ta eh, dubu hudu da dari takwas da shida haka imamun nasa'i a cikin sunan kubara tasa mujallabi na shida hadisi namba ta dubu daya da saba'in da hudu zuwa saba'in da shida haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na 24 zuwa 25 hadisin abdullahi bin shikhir wanda yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi da alayensa yake cewa as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala saboda ne sababu wurudul hadith me dalilin da yasa manzon Allah ya faɗa haka suka ce ya rasulullah anta sayyiduna wa bunu sayyidina kai ne shugabanmu dan shugabanmu sai manzo Allah ce as-sayyid huwa Allah cikakken shugaba shine Allah kaga sai hana su fadin cewa me kasu ce as-sayyid cikakken shugaba to saboda haka akwai bambanci a ce sayyidun ko da na kira da kuma asayyid asayyid Allah kadai ne ke da wannan amma sayyidun wannan duk wani shugaba za a iya kiran shi da sayyidun amma ba za a ce asayyid ba ina fata an gane saboda sun kira manzo Allah ne da wannan sunan anta anta sayyiduna wa bunu sayyidina kai ne shugabanmu dan dan dan shugabanmu sai manzo Allah ce as-sayyid cikakken shugaba huwa shine Allah kaga wannan bai ci karo da hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari da Muslim da asabu kutubu sitta suka rawaito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane ranar tashin kiyama ai sayyidu nas da ya fadi ba alifun wallan bane ina ba ta an gane ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane ranar tashin kiyama kaga wannan bai ce as-sayyid ba sayyidun nas ina fata an gane dan kada wani ya shiga shubha ya ce ah to ai gashi nan manzo Allah ya faɗi wannan a wani hadisi babu cin karo as-sayyid manzon Allah ce Allah kadai shine as-sayyid amma sayyidu gashi nan manzo Allah ce ana sayyidun nas ni ne shugaban mutane ashe abin da ake nufi cikakken shugabanci da jagoranci na waye na Allah subhanahu ta'ala to saboda haka ba za ka zo da as-sayyid da aliqun da lamun ba sai dai ka ce sayyidun ko ina fata an gane to wannan shine ruwayar da malam yayi amfani da ita a wannan cewa Allah subhanahu ta'ala as-sayyid shine cikakken jagora cikakken shugaba cikakken wato mai jagoranci da bayansa mutum aljani mala'iku da dabbobi da sauran abubuwa to Allah subhanahu wataala shine wannan ina gani ya kamata mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan na tara shafi mai warkarwa ko insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk